Yanzu ku dibi hoto na hudu, Ruth da Boz a masussuka, littafin Ruth Sura uku aya ɗaya zuwa sha takwas. Lokacin da wani mutum ya mutu a Isra'ila, to dangin shi ya iya ya auri matar shi. Wata ran Na'omi ta ce ma Ruth, Ya kamata in sami miji domin ki. ta wurin haka za ki sami gidan kanki. Boz dai ɗan uwanmu ne, a cikin daren nan za ya kwana a can masussuka. Tashi ki sa tufafinki mafi kyau, ki tafi ki iske shi a can masussuka. Sai ki lura inda aka yi mishi shinhiɗa. Bayan ya yi barci, sai ki zo ki kwanta kusan ƙafafun shi. Rut kuma ta yi biyayya ga Na'omi, ta yi abin da ta ce ta yi. Lokacin da Boz ya falka, sai ya ga Rut a kwance kusan ƙafafun shi. Sa'an nan ya gane da Rut tana son ta aure shi. Sai ya ce mata, Rut, zan yi dukan abin da kike so, gama kowa ya san ke mace mai tamani ce.